domin duk wani abu da muke gani na wahala annabawa da dama an jarabce su kuma manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisai cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma al'anbiya thumma al'amsal yubtala al-mar'u ala qadri dini hmm. wanda suka fi kowa tsananin jarabawa su ne annabawa sannan waɗanda suke mafi kamala ta cikin mutane salihan bayi haka a zo ƙasa. Hmm. za a jarabci mutum gwagwadon addinin shi su idan ka kalli annabawa masu shi shine mafi girman annabawa kuma shine sayyidu wala da adam gaba daya to amma akwai annabawan da muka san cewa an yanka su su annabi zakariya annabi yahya akwai annabawan da aka rufe su a rijiya irin mutanen tubba sun rufe su kamar yadda zo a cikin riwaya a cikin rijiya da ran shi so kuma annabi muhammad sallallahu ya fi su daraja da girma to wani irin ibtila'i ne na an yau za a san ibtila nafsi ibtila na wahala na shiga kunci na rayuwa damuwa wanda wannan ibtila'in ya fi ibtila na jasad hmm. za a daki mutum ko a yanka shi ko a yi kaza daga cikin ibtila'at lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga mutanen Ba'if da Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi cewa wani abu ya taɓa wucewa gare ka irin abin da aka maka ranar Uhud ranar Uhud an karya hakorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kokin shi sannan an yi musamman rauni rotse a kan shi har jini na kwarara har sai da Fatima radiyallahu anha da aliyu radiyallahu anhu suka dinga kona wundi ko tabarma ta kaba suna sa tokan a wajen domin ya jini ya tsare bayan sun wanke shi da ruwa take cewa wani abu ya taɓo cewa rai ka wanda yake wannan tsanani sai ce na'am lokacin da na an gado da kaina ga mutanen ta'if hmm. ta'if suka sa wawayensu suka dinga jifa da ihu ga manzo Allah sallallahu ya ce walam afiq illa bi qarni sa'alif ban farka ba in san inda nake sai a qarni sa'alif tsakanin ta'if da qarni sa'alif kilo 64 ne a ce mutum yana tafiya kilomita 64 duk 64 yana tafiya kilomita 64 bai san inda yake ba inda yake ba ka san kuma ba wai a hauka a damuwa eh. ta rufe ka ba ka san kawai mutum ina mutum kawai ce maka kawai tafiya nake ban ma san da nake sai da ya zo ƙaunar sa alif kilomita 64 kilomita 64 akan kallon kaduna to zaria sannan a ce kun ga wannan damuwa ce mai tsanani to amma mu zo a cikin ma'idar Qur'an hmm. mu kalli inda Allah subhanahu ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashi farko daga cikin su wanda suka sauka sura ce kam hmm. a amul huzun lokacin da manzo sun ke cikin damuwa an sa su a cikin kargame su an musu takunkumi hmm. na da shi banu hashim gaba daya na ba sai ba sai ba auratarwa ba abincin da zai shiga wajen su ba komai har suka dinga cin gani kuma a wannan shekaran abu talib ya rasu bayan an gama wannan fitowa daga shi'ab ɗin khadija ta rasu wanda aka ce mishi amul husn mm. ma'ana shekara uku masu wahala sannan aka biyo da shekarar da ita kuma duk daci ce mm. mai kula da shi abin talib ya rasu khadija ta rasu sallah saukar da wata yusuf mm. kamilatan domin a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa halin da kake ciki na wasu dangin ka sun kika to akwai wani annabi da shi dangin shi wayanda suke uba ɗaya suka jefa shi cikin rijiya sun yanke abinci da komai an yanke eh. arzikin shi da niyyar ya mutu a gama da shi ya rasa mahaifin shi da mahaifiyar shi baya tare da hanan inda kulawar da suke mashi sannan aka zo aka sai da shi a matsayin bawa mm. ya shiga gidan sannan aka zo aka arda mashi da fitina mm. ta addini kuma wadda ta fi ashad bala'an kamar da ibn taymiya yake cewa ibtila'in da haƙurin da annabi yusuf ya yi a kan fitinar imratul aziz mm. ya fi ibtila'i da haƙurin jefa shi rijiya da aka saboda wancan abu ne bai da irada a kan shi dole ya ɗauki haka kawai amma wannan abu ne wanda yana da irada ya fitar da kanshi cikin wannan ƙangin ta yi abin da imratul aziz sani amma ga zafi da kunci na idan abin da zai haɗa shi daga ubangijin shi na Allah su ta'ala zai fita lamarin shi to haƙurin shi a wannan yafi so haka aka karanto manzo Allah sallam ƙarshe ga ƙisan abin da annabi Yusuf ya zama ƙarshe ya zama aziz ya zama ya mulki mutane misar ɗin gaba ɗaya har mutane ana ba manzo Allah sallam wannan labarin ana mashi istishrafin ya hango ma ba da wannan so duk lokacin da ka shiga cikin kunci ka tuna da irin waannan kisoshin da manzan Allah sallallahu abin da ya shiga ciki na wannan kunci har ya fita da yadda ya dawo ya kafa daular musulunci har ya dawo kowa yana kakashin shi sai dai ya ci albarkacin shi da yafiyan shi da haƙurin shi da abin da kuma annabi su ciki